الحمد لله والله أكبر سبحانه ما كان اسمه على عسر إلا تيسر ولا شيب بقلب كدر إلا تطهر ولا رمي به عدو إلا تكسر وصلى الله وسلم على المجاهد الأشجع الأبر الأطهر ذي الجبين الأغر والوجه الأزهر والآل والصحب والتابعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهدوا أولنا مسلاتي متارن البركة مسلاتي خلفاء الراشدين wanda yake nan sharaɗa festu federal housing estate kwana ganduje a inda za mu fara gabatar da karatunmu na farko a wannan littafi mai tarin albarka littafin al'usulu thalatha na babban mawallafi a mujaddad wato sheikh muhammad ibn abdul wahab a yau tara ga watan rabi'ul awwal hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallama 1443 wanda ya daidai da 16 ga watan goma miladiya 2021 muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu taufiki da sabati da ikhlasi a cikin wannan littafi da za mu karanta kuma muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya raba mu da riya ya raba mu da sum'a ya ba mu ikon amfani da abin da za mu karanta a ciki yana daga cikin hikima da allah subhanahu wa ta'ala ya sa muka zaƙulo wannan littafi saboda littafi ne da yake magana a kan abubuwan da suka shafi tauhidi kai tsaye so ya shehin malami ya yi bayani ta wasu abubuwa da zai amfani da su na ramzi na jan hankali wani bangaren za ka ga kamar tambaya ce da ansa wani bangaren kuma za ka ga karatun ne aka karkasa don kowa fahimci abin da ake nufi da bayanin da aka kunsa da shi a kowane littafi idan mutum ya zo zai yi magana a kai yana da kyau a ba da takaitaccen tarihin mawallafin littafin da irin gwagwarmaya da ya yi da kuma irin yadda ma ya samo asali yadda shi mai karatun littafin zai san cewar wannan malamin da ya rubuta wannan littafin ko kuma ya kokari wurin fito da waɗannan abubuwan ilimin nan fili to ga irin girmansa ga kuma irin baiwa da Allah subhanahu wata'ala ya masa a takaice ya karamar tarjama ta sheikh muhammad ibn abdul wahab sheikhul islam muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala da yawa za ka ga mutane idan jita-jita ta yi yawa akan wane ka da ilimi a kan abu ilimi shine abin da ka riska ka samu ka sani shine ilimi idan ka gina hukunci akan jahilci to za ka rushe komai amma idan kana da background kan duk wani abu da za ka iya yin magana a kai ko kuma mutumin da za ka yi magana a kansa kana da wata masaniya a kansa to kana da wani abu da za ka kama na dalili kafin ka yanke hukunci. الشيخ محمد ابن عبد الوهاب سننسى الشيخ هو شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد بن, بن, بن بريد بن محمد بن مشرف بن عمرو من بني تميم wannan shine sunansa sunansa Muhammad ibn Abdul Wahab dan Sulaiman dan Ali dan Muhammad dan Ahmad dan Rashid dan buraid dan muhammad dan mushrif dan kuma umar ya fito ne daga wata kabila da ake kira banu tami wannan yawanci zaka ga larabawa suna da al'adar sanin kakanninsu biyar zuwa na shida wanda wannan kadai ma abin alfahari ne a wurinsu sanin iyayenka ko gidanku ko famili ɗinku wani abu ne da zai na sabaka tana da asali da zaka iya bayyana cewar kana san iyayenka da kakanninka so shi sa zaka ga a nan wurin an ambaci iyayensa shi kusan guda shida ko zuwa guda bakwai an haife shi a an haifi wannan babban malamin a wani gari da ake kira a uyaina uyaina wani gari ne a tsakiyar wani alkarya sunanta najid najid a wani gari ne wanda ike northwest kamar wato arewa maso yamma ga riyadh capital ɗin saudi arabia a yanzu a riyadh a haife shi hijira tana 1115 hijiriya wanda a miladiya zai zamanto 1703 kenan kuma ya kasance mutum ne mai ilimi mai girma da ɗaukaka babansa babban malami ne kakansa ma suleiman babban malami ne a zamaninsa a lokacin a garin najd ya kasance ya haddace ƙur'ani yana shekara wato ya haddace ƙur'ani yana shekara goma yawancin malamai za ka ga in kana karanta tarihinsu za ka ji an ce wani ya haddace ƙur'ani yana shekara bakwai wani ya haddace ƙur'ani yana shekara shida wani ya haddace ƙur'ani yana shekara goma babban abin da za ka ga dukkanin tarihin malamai da ake fara lissafawa ko ake fara magana a kai sai ka ga an fara cewa yana da background na alkur'ani saboda ƙur'ani magana allah subhanahu wata'ala takan sa ƙwaƙwalwar mutum ta buɗe idan mutum ya sami karatu mai inganci kuma shimfiɗa ce ga neman ilimi haddace ƙur'ani so ba ƙaramin abin alfahari ba ne ba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya maka mauhiba da haddace alkur'ani ko wani bangare na alkur'ani sannan kuma aka samu dama da izinin Allah aka yi amfani da wani bangare a ciki kuma ya yi karatun fiƙihu a wurare daban-daban sannan kuma ya kasance wato abin alfahari ne ga iyayensa da abin mamaki wajen saurin ɗaukan karatu kuma ya kasance mutum ne mai yawan nazari ya duba wannan littafin ya duba wannan littafin musamman littafin tafsirai da littafin hadifi ya zamanto ɗalibin ilimi ne ba dare ba rana yana bincike safe da yamma yana duba littattafai yana duba abin da magabata suka ce game da kaza game da mas'ala kaza game da mas'ala kaza sannan ya kasance yana haddace wasu mutum na ilimi waɗanda suka shafi fannin ilimi kala-kala bangaren fiqhu bangaren tafsiri bangaren usulul fiqhi bangaren abin da ya shafi hadisi bangaren abin da ya shafi siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya yi tafiye-tafiye da yawa shi a sheikh muhammad ibn abdulwahab a cikin garin Najd a cikin tsakiyar madina ta Najd da kuma makka ya je ya nemi karatu a wurin manya-manyan malamai da suke a makka a wannan lokacin sannan kuma ya je madina madinatul munawwara ya kwankwaɗi ilimi a nan ma a wurin manya-manyan malamai a cikin malamansa waɗanda ije ya karatu a cikinsu akwai a sheikh abdullah bin ibrahim shamri babban malami ne kuma ya kasance mutum ne wanda ike in ya zauna yana karatu wato abin mamaki za akwai abin mamaki da yawa a ciki ya iya karatu abin da ya shafi har abin da ya shafi masalolin gado ta hanyar wannan malami sannan kuma ya zauna ya ya yi karatun hadisi mai karfi mai yawa hatta rijalul hadith da ake magana wa'annan rijalun manyan malamai wato wa'annan mazaje da suke karɓo hadisai ya zauna ya fahimce su ya karance su wani abu ne da ya shafi mustalahul hadith Muhammad Sheikh Muhammad Ibn Abdulwahab Allah ya kara masa yadda Allah ya masa mauhiba mauhiba shine Allah ya masa baiwa da yawa na fahimtar abu da kuma zaka'i yana da kwakwalwa sannan kuma mutum ne kamar da muka faɗa a baya mutum ne mai yawan muraja'a mai yawan bibiya sannan kuma da mai neman gaskiya a duk inda take a sheikh muhammad ibn abdul wahab ya kasance mutum ne mai wallafa wallafan littattafai musamman ya tasirantu da a sheikhul islam ibn taimiyya bin littattafansa da irin yadda alƙalumansa suke da irin yadda yake fito da abubuwa na matsaloli da suka shafi addini da kaucewa bid'a da kuma tattaunawa akan abin da zai kawo maslaha ga al'umma gaba ɗaya ah, sheikh muhammad ibn abdul wahab ya kasance yana da littattafai da yawa a cikin littattafansa akwai kitabun tauhid wanda insha Allah in Allah ya ba mu yawan rai muka samu muka karance wannan littafin in Allah da za mu yi kokarin sa littafin kitabun tauhid wanda ya zo akan mas'aloli da yawa da hukunce-hukunce akwai littafinsa a kashfin shubahat yana da littafi alkaba'ir wanda yake magana akan manya-manyan laifuffuka littafi ne sukutum da guda wanda ya buga shi sannan wannan littafin da za mu karanta na usulul salasa sannan kuma yana da muktasarul ansaf wa sharhul kabir na sharhul kabir kuma yana da muktasar zadul ma'ad na ibn al-qayyim zadul ma'ad da yayi sai shi yazo yayi ikhtisarin sa yazo ya takaita shi a cikin wani littafi guda daya ga fatuwoyinsa da yawa da suke wato jami'atul imam muhammad ibn su'ud suka tarkata suka tattara suka fito da shi saboda in kana so ya zamanto ilimin malami ya bunƙasa to yawanci a dinga bibiyar karatuttukansa da fatawoyinsa ana bugawa ko kuma ana, ana yadawa saboda ilimi ya wanzu saboda mutane kasa shiga cikin bata da halaka kaɗan daga cikin aikin sheikh muhammad ibn abdulwahab shine ya kasance mutum ne wanda yake kin bida'a me ake nufi da bida'a? bid'a shine wani abu da ka zo da shi kagagge wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ba da bai wato bai nasanta bai kawo a shari'arsa ba Allah subhanahu ta'ala bai aiko manzansa akai ba kuma bai saukar da alkur'ani a kansa ba akwai bambanci tsakanin abin da ake kira yanayi na rayuwa da kuma shi kansa bida'a bida'a duk abin da ya zama kagaggen abu a cikin addini shi ake kira bida'a. amma yanzu ba za ka ce hawa mota bid'a bane ba ba za ka ce a hawa keke bid'a bane ba ka ce a'a sai mun koma zamanin manzon Allah yanda ake hawa jakuna da raƙuma in ka hau mota ka hau keke yanzu ka shafan ka duk kai bid'a ba haka bane ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa antum a'lamukum lidunyakum kun fi kowa sanin yanda rayuwar ku ta duniya ku take a wancan zamanin ma za a gani su zamanin laraba wasu suna hawa dawakai wasu kuma suna hawa raƙuma wasu suna hawa giwaye wasu kuma a wasu abubuwan suke amfani da shi na daban mun fahimta ko wal khurafat kuma ya kasance mutum ne wanda yake yake kin duk wani abu da za a kawo na da za a shigar da shi a cikin addini na na shirme na na babu asali a kansa kuma yana kasance mutum ne mai kokarin tabbatar da tauhidin Allah a ban ƙasa aikinsa a cikin ayyukansa da yake yi dogaro akan sunna da dogaro akan maganar Allah subhanahu wata'ala da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan abin ya kasance aikin manyan malamai da kuma magabata ne cewar ka tsaya a inda Allah subhanahu wata'ala ya ce ka tsaya ka tsaya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka tsaya baka da damar da zaka kirkiro wani sabon abu saboda kana tunanin kana da zil ko kana da san addini da yawa bara na ce yau zan yi sallah azhar raka'a bakwai addini bai zo da raka'a bakwai ba cewa ika tsaya a raka'a hudu akwai wasu abubuwa da yawa da ya kamata mu dinga yin su a amma sai mu dauko wani abu daban sai mu kara saboda muna sani inda addini da ra'ayi ne kamar yadda babban sahabi yake faɗa da zai zamanto shafa akan huffi shafa a kasan huffi sai ya fi amfani akan shafa akan huffi amma saboda shari'a da abin da shari'a ta zo da shi haka za ka bi yanda Allah subhanahu ta'ala ya saukar da bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka koya masa yanda zai koya mana haka zaka bi yana daga cikin biyayya da kauna shine ka bi abin da kake kauna da biyayya a yanda shi yake so a yanda ya zo da shi ba a yanda kai kake so ba haka ne ko ba haka bane ba sannan wato ya kasance Muhammad ibn Abdulwahab ya tadda gwagwarmayoyi da yawa musamman a lokacin da aka zo kafa daular ita kanta lokacin kafa mamlaka ya kasance mutum ne wanda ya yi kokari da yawa akan wasu abubuwa da tunkaran manya-manyan shugabanni da sarakuna da tattaunawa da su akan abubuwan da za su zamanto ci gaba na addini a cikin wannan ma ya zamanto cewa akwai al'amir muhammad bin su'ud bin muhammad ali mukrin ya karbi a sheikh muhammad ibn abdulwahab suka zauna ya nuna masa cewa ya zo da kira na addini da jaddada addini a yin bidiyo'i da abubuwa lokacin bidiyo'i sun shiga kasashen larabawa ya zamanto ana ta yin wasu abubuwa marasa kyau sai nuna masa cewa to ya zo ne akan yadda addini zai tafi kamar yadda akan salaf ike tataccen addini ya zo da kira irin na kira na sunna da bin biyayya da Allah manzansa a nan ne shi Muhammad ibn Muqrin ya karbe shi hannu biyu ya ce masa to yanzu mu ne za mu rike mulki kai kuma ka rike bangaren fatawa da bangaren addini wanda har yanzu har yanzu ƙasar saudiya yawanci akan wannan abin take tafiya cewar kamar mulki kamar biyu ake yi ba dai mulki biyu bane masu mulki suna mulki sannan kuma akwai malaman da suke fitar da fitawa suke fitar da karatuttuka sannan gwamnati tana taimaka musu ba ka samu ci gaba a duniya idan kana tafiya akan addini dole sai ka hada da malamai da shugabanni sannan su malaman su za su dinga saita shugabannin akan hanyar Allah su kuma shugabannin suna yin mulki akan me akan hanyar da ta dace mun fahimta ko to ya samu gwagwarmaya da yawa har daga baya Allah ya karbe shi ya zamanto mutum ne wanda ya zo yana shiga cikin jama'a har ma ya samu freedom na yin da'awa da karfin ikon mulkin kasar a wannan lokacin sannan kuma ya zamanto duk wani malami idan ya biyo baya zai zamanto yana da daurin yana da goyon bayan wato shugabanni kan wannan har Allah ubangiji subhanahu wataala ya taimake shi ya zamanto suna aiki kafada da kafada tare da wannan mulki na ƙasa aka dinga kiyaye duk wani abu da zai shigo da sabo a addini aka dinga yada addinin Allah a sahiha daga ingantaccen addini a ban ƙasa kuma ya zamanto ana ana ta yakatar bid'a kuma ana tara wato ana ana ana ana ana yada addinin Allah kamar yadda ana ana karantarwa a ko ina a harami a wurare da yawa da majalis da yawa ana fito da karatu ana ta sake tasa da addinin musulunci wannan kusan shine takaitaccen bayani ko takaitaccen tarjama akan Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab sannan kuma a ƙarshe ya rasu a shekara ta shekara ta 1206 ya yi shekara 88 a duniya sannan kuma bayan nan aka ɗauki wato eh, ra'ayoyinsa da littattafansa da rubuce-rubucensa aka dinga ta yadawa kuma a ciki musamman ina kausasawa akan yadda ake wato kin yin bid'a da kuma bautawa gumaka da abubuwa sannan kuma ya samu daurin kamar yadda na faɗa ya samu goyon baya da ƙarfafawa daga mulkin wannan ƙasa a wannan lokaci wannan shine a takaitaccen tarihi akan a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab da irin gwagwarmayar da i da irin wallafe-wallafen da i da irin rubuce-rubucen da i da kuma irin wasu abubuwa da ya yi na gwagwarmaya a rayuwa yawanci duk tarihin malamai da zaka tuntuɓa ko a littafin su ko in ka ji wa'azinsu ko kuma idan ka bibiye su sai ka tadda sun kawo maka irin rayuwar da mutum ya sha na wahala wurin neman ilimi ba yanzu kamar mu da muke hada ilimkan da yawa wanda alhamdulillahi muna da malamai da suke zama ana ta karantarwa ana ta wayewa ana ta wayar da kai akan abubuwan da suka shafi tauhidi da kaɗe datti da shirka da wasu abubuwa da yawa kuma karatun yanzu da yake ana da yawa karatun na da yawa ana da karatu da bangaren duniya ana da karatu bangaren lahira sannan ana da karatun da za ka karance shi a duniyance wanda za ka gina lahiran ka a kansa sannan ka zama wayayye ka zama tuwon ne wanda kake da ido a kowane bangare don haka za mu shiga cikin bayani kan shi kansa littafin al'usulu thalatha yana daga cikin littafi shahararre wanda sheikh muhammad ibn abdulwahab ya rubuta shi wannan littafi ya shahara kuma yana daga cikin littafin da ya ƙara fito da sunan sheikh muhammad ibn abdulwahab yana daga cikin littafin da ya ƙara fito da wato wato wato sunan sheikh muhammad ibn abdulwahab yawanci a syllables in kasashen laraba sun saka wannan littattafan ko a s1 ss1 ko ss2 ko ss3 kuma ana sakawa yara ne yawanci ko su haddace shi ko su gama da shi a wannan lokacin a karance shi tun daga farko har ƙarshe sannan karatun yana zamantowa ne ana yin sa da harshen da suke kai hatta yaro idan ya taso yana da wani asali na abin da ya shafi ɓangaren tauhidi a cikin littafi so zai zamanto cewar an koya masa abubuwan da zai san ginshiki ne na rayuwa ginshiki ne na menene asalin abin da Allah ya halicce shi ma akai kamar yadda za mu yi bayani shi yadda Sheikh Muhammad Ibn Abdul ya kawo daki daki daki daki za ma ka gane menene menene asalin halittarka menene dalilin da ya sa Allah ya halicce ka menene dalilin samuwar kama a duniya menene dalilin ka akan cewar za ka dinga yaya bautan ma take me ma bautar sannan abin da kake bautawa nan kana son sa ko baka kaunarsa yaya ake son abin da ake bauta yaya ake masa biyayya to wannan abubuwan su ne za a yi bayani filla filla bit tafsil insha Allah so ya kira shi da al'usulu thalatha saboda ginshiki ne guda uku kowanne yana da bayani a kansa tun daga ma'arifatul abdu rabbahu ma'arifatul abdu nabiyahu ma'arifatul abdu dinahu da sauransu bawa isan ubangijinsa shine farko yaya ake sanin ubangiji da za a yi bayani yaya ake sanin Allah duk za a yi bayani wane ne Allah duk za a yi bayani me bambanci tsakanin sunayen Allah da siffofin Allah duk za mu yi bayani wayannan wasu abubuwa ne wanda za mu ga common ne a rayuwarmu amma suka zama mana abubuwa masu wahala na fahimta bayanin su mun san su amma mu yi bayanin su yana zama mana wahala me bambanci tsakanin sunayen Allah da siffofin Allah kowane suna ne siffa ko kowane suna kowane siffa ne suna me ma siffa me suna da irin waɗannan abubuwan makamantansu ya ake sanin annabi ya ake ƙaunar annabi ya ake yi annabi biyayya ya ya ake sanin addini ta hanyar wa aka san addini to duk da irin waɗannan abubuwa da kurakurai da muke ta yi da yawa wanda za mu zo mu fahimce su lokaci bayan lokaci kaɗan bayan kaɗan da izinin Allah to za mu so mu fara wani ɓangare na cikin abin da ya shafi wannan littafi mai albarka malam ya ce bismillahirrahmanirrahim rahim اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثاني العمل به الثالث الدعوة إليه الرابع أو الرابعة الصبر على الأذى فيه ما لا بسم الله الرحمن الرحيم ya fara da ambaton Allah subhanahu ta'ala bismillahir rahmanir rahim i'lam ka sani rahimakallah Allah ya maka rahama yana jan hankali ne yake cewa ga wasu abubuwa da zan gaya maka ka sani dan Allah ya maka rahama ko kuma a'a kai bawan Allah kana son Allah ya ma rahama to zo ka san waɗannan abubuwan dan Allah ya ma rahama annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail ya kamata mu san wasu mas'aloli kam guda hudu al'ula na farko al'ilmu shine ilimi ka san ma me ilimin ka samu ilimin wa huwa ma'rifatullah ilimin shine ka san ubangiji duk wani ilimi wanda ba na sanin ubangiji bane ba to kasa iki da ilimi ba ma ilimi bane ba aslan ka fara samun ilimin sanin ubangiji duk wani ilimi da zaka sani to a bayan sanin ubangiji yake saboda duk wani ilimi da zaka sani in baka san ubangijinka ba to me amfanin ka abinda muka yi na daidai Allah ubangiji ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh